muna nan a wannan shugaba da darasinmu a cikin kitabu sun salam idan abin da makamanci ba shi ma dai cikin kitabu salatu muke shi ma a ciki ne idan kuna yi tunawa kitabu salatu muke shi ma a ciki ne cikin haka ta musa lafi ba su ba da nama kwakwana da dama kuma ce ba a wato ana ji murai rahu ya za a ana hadisi mana kari daya da arba'in da shirka daidai ana ji murai rahu ya za wa an hu kala kada rasulun da ya san da a yi musamman ya za a shigar da haru ba a yi jirusa idan za a yi ya yi tsanani so kusan ya yi tsalla idan zari ya yi tsanani to a sai da sallah kada a yi da wuri a dan jirgin a kai lokacin da sanyi dan rai sannan sai a yi sallah domin ya eh, inda dina yusuf addini sauki gare shi wato babu tsananta a gare shi sha'anin addini sauki gare shi fai za a shadda alharu ko a fa'in na shiddatar harin lalle tsananin zahi min fai jahannama yana daga shaidar jahannama wato tsananin zahi da kuma gani shaidawa ta ka yi? saboda ka jahannama nan duk da ka gaya musulunta ita ta yi yau gudu kowa ka gaya musulunta ita yi yau gudu saboda haka duk lokacin da al'amarin ta yi tsanani to a sauƙaƙa mutane kada a sa su cikinta a sauƙaƙa musu sai a ɗan jira da lokacin da ya kamata a yi sallah wannan hadisi mutafakon alaihi wato mutafakon ala shahati bayan bukari wa muslim ya ce bayan da shaidar da rayu mai bai da wato wata ya rufai wasu kulin musallaci tafiya fahawar muhammala wato bai sai abin na sha'atu intishariya wato yana daga cikin tsananin wato wata wa tamfita wata na kufiya da shedawarta yukalu ana cewa abrada idza dakala fi waqtil bardi in mutum ya shiga lokacin sanyi sai a ce abrada wato ya shiga ya sanyaya ka azara kuma ana cewa azara idza dakala fi zuhri in mutum ya shiga lokacin azhar sai a ce azhara fulana wato ya shiga lokacin azhar kama yukalu anjada kamar da aka cewa an jada wata hama idan balaga na jadal ko idan balaga tihamatan fi a cewa wata hama zalika bin zamani wannan da zamani wa hada bin makani e, an jada wata hama wannan bi makani ga bagiri amma wannan da muka azhara ya an ce azhara ko kuma zanna a kalmata wato a to shi kuma duk zamani wannan ga lokaci a kanu wala hadisu dalilin alawar wujubi da ibrahim wannan hadisi dalili ne wanda ya nuna wajibi ne a sanya da zuwa da sallah a zuwa inda shiddatar har lokacin da zahiri tsanani wajibi na a sanya لأنه على أثر بجيء أثني في الأمر أمنية النبي بعد أمني أبن لا أثني من أن النبي واجبي أكدو حاجة أكد أكيش واجبي شيء أثني واتو أدركيش مثلا أبن واجب saboda واجبين wajibi na a sanya idan lokacin hadisi ya yi nuni ala ibrahim ala wujubi al ibrahim ga wajen shi sani a bisuri da shi da ta hari lokacin da falanin rayu ya zo liyan wa al asar da al'amu da shi a asali da umarni wakila inna wanda da ke ba ga wasu ce masa haddi na wa ilayhi zahabar jamhur mai yawan malamai sun ta yi cewa in kamar irin yanzu masahabi na a jinkirta sallah a zuwa ta ɗan ɗauki lokaci a bayyanta da wuri wasu malamai suka ce masa ya wa'ancan kuma kun ga ko da sun ce wajibi na wa zahiru ruwa mallalla mun faridi wa jama'a zahira hadisin ya nuna da wanda ka salla shi dai da wanda ka yi cikin jama'a duka kowanne ya sanya kowa ya sanya a wala baladul hari wa gari garin da adda yi? su sanya garin da abu da sanyi su ma wannan lokaci su sanya duka dai guda ne saboda umarni na annabi ba su a ga lokaci in lokacin ya yi ko da garin ku akwai zayi ko da garin ku akwai sanyi ku dai abin da annabi ya ce inda dai lokacin da annabi ya ce aisha da haka gari mai zayi da gairi da wani da sai. wa a da asawalu da hadi amma akwai maganganu da yawa ga wasu matsala wanda wata mai na ambata akwai maganganu na mai da yawa a wanda ka so ya gansu ya bincike da tafai, wato manyan littattafai wa gila al-ibradu sunnatu wasu sun kace sanya yawa dinnan sunna ne ba wajibi na ba musafi ba ne sunna ne wanda ajibu abdalu amma mutum shi sallar nan da wuri cikin lokacin da wasu sun kace ya yi wannan kun ga wata magana ce wadda dai ba ita ce wadda wannan hadisi ya faɗa ba ya ce suka ce la'umumi a dillati fadilati a wani wakar saboda ganewa a abin nan hadisai su ne Dilla, hadisai da lallai waɗanda sun kace a kan bauta sallar a farko lokacin ta suka ce saboda wayannan hadisai wato a gaggauta yayi kenan kamar suna cewa a aji maganar wannan hadisi a yi maganar wani hadisi wa ba mai littafi ce sai muka an samu su bi an na amatu a ai hadisan da suka ce a yi sallah farkon lokaci yayi hadisai na umumai amma an keɓance su an yi musu takafisi bi a mai ibrahim da hadisan da suka a sanyaya hadisan da suka ce a sanyaya sun yi a wa'ancan hadisai wa'uri da da ibrani bai hadisa kababu suka ce to ai hadisan da ya ce a sanyaya lokaci in lokacin zahiya ya sanyaya ai an gita mai da hadisin kababu kababu ne a ya ce shakauna ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam harar ramdani mun kai wa manzo Allah ƙara game da zahin da muka samu na rana wato lokacin da rana ta yi zahi kwarai in muka ada sunan mu ƙasa muna samun zahi kwarai ji bahi na da gosunan mu wa kofi na da tawon mu muke azawa ƙasa balin yishkina bai a shi ƙaran mu ba a yi da lam yanzal shakawa na karan wata bushe ba tana nan shi kun bai karba ba wa huwa hadisun sahiha shi hadisi ne sahihi rawa muslim kun ga wannan hadisi eh, da ya ce annabi bai karbi karan ba ga lokacin zahi kenan ya nuna ko lokacin zahi mutum na yin sallah shi yasa annabi ka kai mai kara a raga mana lokacin zahi ga bai an shi karan ba wa wajiba an ya ce to wannan magana da kuma ka kawo in aka kyale ku da ita za ku ɓaɓɓake hadisin na abu hurera kwana mai aiki ya ce to bari a ba su ansa bai ajiye wa da an so shi daban-daban an ba su ansa da an so shi daban-daban a sama ansawa da ta fi kyau annan da zai rushe shiddatar ramda abinda suka kawo ƙara da annabi tsananin zahin a rairai fil akufi da kahon wanda ba da busuna wa hadi ta tazhabu an al shi ko zahin ƙasa ka in dai zahi na na ƙasa ba ya rabuwa da ƙasa har abada wato bai gushewa ga ga ƙasa ya zama ƙasa ta zama ba ta da zahi illa akhirar wakati sai ƙarshen lokaci aw ba da akhirin ko kun bayan ƙarshe ne ya wuce don kun yanzu misali in dai zahin a turda a kaɗi haku san magariba sanar zahi in dai turda ta to amma ba shi na aka magana ba nan zahi na jau yanayi sararin ta wato yanayi na aka magana wannan hukun yana saukakowa amma ko ya saukaka rana na ƙasa na hana zahin saboda haka abinda suka kai ma annabi ƙara ya an samu su ba zahin ƙasa wannan ko bai gushewa illa akhir waqti sai karshen lokacin sallah gaba dai a ba'da abinna akhir ko bayan karshe ne wala hada saboda wannan dalili qala sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sallu salata waqtiha manzo Allah yace ku sallaci sallah cikin lokacin kama huwa tabitun fi riwayati khabar al-hadith kamar wanda yake tabbaci cikin wannan waya ta tabawu bai labarin falon na, da labarin ya ce annabi bai a shekaran mu ba saboda wannan ra'ayi bai wuce a sai ƙarshen lokaci shi ya sa bai a shekaran mu ba wa gala sallu a salata lokaci ya ce ku yi sallah sallah ku sallaci daga lokacin da rawa ibn munzir wa inna udalu ala annahu talabu ta'khira za'ida abin da hadisin ka nunawa ƙarin da shari'a ta ce na wanda aka sanya wa don zahi to sun nemi a yi musu ƙari a kai ne kuma lalabuta a firan sun daɗi wani wani jinkiri za'idan an wakatin ibrahim wanda ya ƙaru daga lokacin yawa tun da shi lokacin eh, ƙasa zahinta tafi gushewa sai ƙarshen lokaci to su ko son suka a jinkirta har ƙasa ta ɗebe za'i to shi yasa annabi bai an shi su ba. saboda haka bala a ari da hadisar amri bil ibraj wannan hadisi bai gita ma hadisin umarni da sanyawa ba wata alilin ibrahim bai an na shiddatar hadin na bai jahannam wato a ta'alilin da ya kawo ya ce abinda ya sani ce lokacin za'i ku yi jinkirin sallah saboda tsananin zahi min fayi jahannama yana cikin faɗaɗawa shidar jahannama ya'ani wa inda shiddati ya zaɓar kusurwa abinda ya kami in zahi yawa mutum tsanani irin zo wani kusuri da aka yi cikin sallah bai yi kana azabushin ƙasa na kwankwata sai da zahiya da hannuwanka ina magana sai aka yi wani tawadi ba kokari kakai dai aka yi abinda a dole ka taso ba tun da cikin bana na kake kun ga wannan yuzhibu al-khushu'a yana gusar da tsoron Allah da aka so a cikin sallah bayan Allah na kware Allah ne na fi salatin fashi wa to in akwai zahika la ya fashi wa alladhi huwa ruhu salati wanda khushu'i shine ruhin sallah wa adamu madlumin kuma shine mai girma abinda aka nema cikin sallah kila an ci wa idza kana li illati zalika to idan samun kusu shi shine a illar da ta saba a a sallah cikin zahi wala yashrawu al-ibrad bil bilad barida ga wannan kenan garuruwan da aka sanyi kenan wannan lokaci tun mun ci yanzu a farkon darasin mun ci da annabi ya ce a lokacin zahin rana a sai ya sallah muka ce to lokaci na saboda haka da garin da adda zahi da garin da adda sanyi dole su dinka ka sallah kawai da manka faɗa da cikin darsin ya ce to in ya zama abin da ya sa kawai an ce a sayin ya zan zahi yana ɗebe kwashuri ga mai sallah zahi na ɗebe mai kwashuri ba zai samu ya yi kwashuri ba ɗin akwai zahi kwarai to in dai zahi don yana hana wannan an ce a jinkai ta ya ce kenan ba a sharanta shi mafi bala bai ba da ta. ga garuruwan da adda a sanyi don su babu tsarin da kaɗe mutum wasu su kenan sai garuruwa masu zahi nan na aka shar'anta Ibrahim ba garuruwa masu sanyi ba wa gala ibina arabi ibina arabi ya ce biye al-qabasi laisa ibrahim ta hadidu sanya yawa bai da wani iyakancewa da aka yi mai illa ma warada fi hadisi ibn mas'ud sai dai abin da zo cikin hadisi ibn mas'ud yani yana niyya alladhi akhrajahu abu dawud wanda abu dawud wa ya fitar wa nasa'i da nasa'i wal hakim man darika al aswadi ta hanya aswad wato an daga shi abu hurairah radiyallahu anhu kala kana qadar salatu rasulullah yace ya kasance gurgudan sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra ga az-zuhr saifi lokacin zahi kwarai salasatu a kadami ila hamsatu a kadami wato ya akwai zahi annabi zai sallah a zuwa sai daga takon inuwa zuwa tako biyar wato sai zuwa wajajen karye uku zuwa uku da rage don kun ga ƙarin taki bakwai su a iyakan lokacin da su a lokacin kuma la'asar azur ta wuce la'asar ta shigo kamar muka ambata to shi zuwa taki biyar kunga biyu sun ka rage an ɗauke uku an ɗauke kashi biyu an bar guda kashi biyu da wani abu kashi biyu da rage an tasan mala'asar kama wa da shi wannan hadisi ya ambata wa fi shita'i sallah ta kuma lokacin sanyi hamsatu aqdamin ila sab'ati aqdam wato tako biyar zuwa tako bakwai lokacin sallah zakarahu al-musannif fi tafsir mai littafi ya amsa wannan cikin at-tafsir nashi wa qad bayyana ma bi amma wannan hadisi mun bayyana abubuwan da ke ciki ne wa annahu la yutim la yutim bil istidlal hujja da wannan hadisi ba ta kammala kamar wanda mun ka ambata fi al-mawaqit ma ambace da bayani ne kake cikin babu al ta can baya kenan wa gada arabta kuma kai ka sani anna hadith al-ibradi yukhassisu fadilata salati zuhur hadisan na abridu dubi salati yana kibi wato halala sallah, sallar azhar fi awwal waqti an ga lokacin ta na farko bi zamanin shiddat al-hadi wato abinda yake ni hadisan da yake abridu dubi salati to ya keɓe falalan nan da kun ji cewa ta sallah farkon lokaci to ya hana ta ga azuwa sai an yi wa da ya ce din kama kila kama wanda an ka ce yana kuma hasusun turfajin kuma ya keɓanta ga sallah asuba to ala ta hali lokacin sallah azur ana so a yi ibrahim shi wanga hadisin kun ji hujja da shi ba ta kammala ba hadisin abdullahi dan mas'ud annabi yakan jinke ta sallah a zuwan lokacin rayi zuwa sako biyar na inuwa lokacin sanyi zuwa sako bakwai na inuwa ya ce to hujja da wannan hadisi ba ta kammala ba mun bayyana abin da ke ciki na shi wannan hadisi amma dai ya kawo shi don ya yi muna misali don mu gane yadda aka son a jinkirta saboda haka kamar yanzu da irin yanzu ba a son ana yin sallah da wuri ta asuwa saboda tsakani da allah dukkan hukunsa akwai zaki, kuma yanzu ku ɗibi wannan masallaci wannan ƙaramin masallaci ku gani da hankoki guda tara ciki nai, da tagogi guda takwas ciki nai. da ƙohoni guda biyar ciki ne kuma ko ina aska na shi kuma amma ku dibi da ya aka kawar ta sallah masallaci in yace cika sosai ku dibi yadda kuka shafa zuwa ya guma kuma tagogin ga suna bude ƙohohin gana bude wankokin gana ba da iska amma ya gum tsakani da allah akwai hikima cikin cewar da annabi ya sanya domin idan ba a ya ba to za a kwantata wa mutane kuma ko da kaga kai baka cutu ba zuwan na zubo ma kana shahewa ba ka da damuwa bai cuta ma kwarai to amma yana cuta ma mamunka kuma za a yi baka ya sabi saboda hadisan da ya ce wanda biyu shugabancin mutane ya tsaranta musu allah ya tsaranta wasu kuma ga hadisan da ya ce duk mutumin da ya shugabanci mutane wato shidda ranar kiyama zai zo daure adalci ne zai bayyana shi ko ya daure shi mai kuka zato ga limamin ta ka kwantatawa mamunai hukunci a wato ya eh, akwai doka ga masallaci abubuwa gyaruwa suka yi tsari aka yi wayanda a shugabanni su sun kasa hanyar da aka sauƙaƙa ma talakawa shi talaka mahaukaci na bai sa abin da ka umarni ne ba amma tsari aka yi mai wanda ka umarni ne kai da ka sa abin da ka umarni ne in ka cuta mai yanka ta lahira da kai na za a shari'a ba shi ba don wani lokaci duk ana wa jahilci uzuri ba wani lokaci jahilci na da uzuri wani lokaci na abai da uzuri to ku lura zai da irin wannan don ku ga yadda za ku iya waɗanda ke abubuwa da sauƙi domin kowa yana biban a gabanai inda zai samu sauƙi kamin ya gawa mutane sauƙi idan mutane sun ce sun suka yi sallah da wuri ka yi sallah da wurin misali kuma ka cuta musu kai ka musu wadda suka so to a cikin hikima an ce mun fa'ala ma sha'a laƙiya mata to don haka ka dai kakkauce mu wa'annan abubuwa shi Ya ɗazu kun san na ce mahukunki tara ashe sun wuce tara <laughs> ga wasu wani yi kuma guda uku ga su wani jihi kuma ga guda biyu wani jihi ga guda biyu to ce a kuma musamman na akwai duk an ɗin su eh nan uku na can uku shidda ke nan nan ga biyu nan baya ga sha akwai to lalacewa sun kai ko to kudi yi fanka goma sha bakwai cikin masallacin da ƙaramin masallaci irin wanda fanka goma sha bakwai ciki ne da ƙohohi guda guda abin nan biyar ciki ne da tagogi guda takwas ciki ne amma ku dubi ruwan da yi mutum bai ba kai ne shi ka dibi ba jama'ar da ya sauko ya ka dibi game da sha'anin wannan jama'a mutum ka dibi ba kai ne ba kun gani yanzu wani zai iya kwantawa cikin ɗaki ya kulle ƙofa ya kulle taga ya kashe bankoki ya kwanta shi zuwa hashin hadar da yake kwanci ta gare ta ta sharfi sharar kama an wanki amma bai da cutuwa bai jin zahi cikin jiki ne to ma mu ne wa haka na su in shi bai cuto ma mu ne wa a su ma mu ko sun ce a yato ga rahama masallaci ka a hito amma dai a sanya amma ka a hito domin darasinmu na jiya in hukumanci ba cewa da sun ka kawo mu annabi ƙara ko yanzu mun karanta hadisi tsananin zahi bai an shi su ba sai ya ci gaba da sallah cewa da ya kai bai an shi ƙararsu ba saboda haka ko yanzu in dai maganar zahi ya musu yawa suna so a yi wani abu da ya sa wa na liman kai an shi su amma dai ya sanya ya kai ya taho da wuri sadda zani ya yi tsanani kai ya taho sannan ya yi batun kama ta sallah wannan shi ne bi kawai abin da a ah, muhimmi allah ya taimake mu ya ƙara mana imani ya taimake mu ya ƙara mana tsoro ne da ibada ta wato shugabanci akwai wahala ga shi su ma mun ka fita ta su su ko gashewa kai, ai sallah na don su zuwa su harkokin duniya kai ko in kai haka na ranar lahira gashin kaza ai gashe kaza ai kun ga shugabanci akwai matsala gare shi kuma wani lokaci sai ka ga bari yan aji wani lokaci ka kuma in ka aji ɓannar da za a yi ta yi wanda aka yi sarda kana bisa kuma sai ka tsaka yi tunanin to ko nan ku ne ya biyu abin da zai zama alheri ga abin da ya ka iya wato shi aikata Allah ya ce ku wa an rafi mana khadija radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah ya ce azbiru bisubhi ku sanya ya ga sallar subah ku bari sai haske ya bayyana da sallah asuba wannan hadisi ya gabata cikin tajin jami'in bukumanci ba ku sanya ga sallah ba. wato ku haska ka ga sallah ba ku bari sai haske ya yi kawo sannan kuwa neman ya kullo masallaci duk wanda ka cika ya inda dai ka tsinke shi inda ka gani kana gane ko wani na shi ake ne da wannan haske nan cikin masallaci babu hitila amma da an ka sallama da in ka diba kana gane wanda a kusa gare ka to in an ka kai wannan lokaci to a ta da sallah sai dai malamai kun san kamar da za ku gani abinda suka ne a fara sallah cikin lokaci ko da aka karewa haske ya bayyana ba ana ne shi haske ya bayyana ko da aka kare ya sa ya ana ta haitowa ba shi aka ne ba a fara dai a kare da haske rawahul khamsa wa sahahu at-tirmidhi wa ibn hibban tirmidhi da ibn hibban sun ce hadisin sahih wa hada lafzu abi daud wannan hadisin lafzu abi daud wa bihi da wannan hadisi mazhab hanafiya sun kai hujja ala takhir al-fajr daga takhiri wato jinkirin sallah asuba ila isfahi har zuwa haske ya bayyana ko haka sannan aita su ga mazhab hanafiya ko limin ko shigowa masallacin bai yi ayyuka ma sai haske ya bayyana sai haske ya bayyana fawo wannan shi a mazaba hanabiya amma wasu malamai suka ce wa ba ana sai an ka an samu cewa abinda aka ne bai an na istimrar salati sallallahu alaihi wasallam da galatin dogewar da annabi yi yana sallah da ɗan duhu duhu ya kare da haske ya nuna kenan wato ba nuhi aka yi sai hasken ya yi kau sannan a fara sai dai a ƙare da shi wani ma a karaja abu dawo da kuma hadisan da abu dawo da ya fitar min hadisa anas na hadisa anas radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam aswar da subuhi marratan annabi ya ka ga sallar asuba bai bari ba sai da sahiya ta wai bai fara ba bai yi ikama ba sai da sahiya ta wai kar amma dai rana ba ta yi ba to so guda ya haka sun makana salatu ruba adu da galatin daga ba sai yanzu sallata da duhu ya fara bai bai ta ya haske ya da sai dai ya fara duhu a kare da haske har ta mata ya mutu sai a fara da duhu sai a kare da haske ya ce to wannan hadisi ya shehu yana sanarwa da annan marada bai asbihu abinda aka ne asbihu wato gairi zahiri ba zahiri ne aka ne ba ana nihi sai sayar tawaye rana na batun hitowa sannan a yi sallah su ba wakila wasu malamai suka ce almara yi ta haƙo ba dubu ilfajari abinda aka ne da haski haskaka wato a tabbatar da alhijiri ya bullo su ko kun ga wannan magana ta su ta saba mu zahirin hadisi su kuma wa anna a azam laysa lit da yace a azam li ujurukum ba wai yana nuna a fifikon lada ba in ji su waɗanda malama wakila wasu kuma malamai suka ce a ba haka nan wadda kun faɗi ba haka nan ba almaradu bihi idalatu alkira abinda aka ne in mutum ya shiga sallah asuba ko ya shiga da duhudu ya yi ta jin kira a doguwa bin salatu subhi hatta kharuja min ha musulun hai kai ta ko da ya gaitowa haske ya bayyana rana ta kusa kowa wannan da shi kama karance-karancen da ne da yawa wannan daga sun yaba karin ciwon ra'ayi cewa fara sai a ja doguwar sura ko da aka karewa haske ya bayyana suka ci shi aka ne hatta ya faru da minha musfira har ya fita daga sallar ko da ya ka sallamawa haske ya bayyana wakila almaradu biyu. ne a al a wasu malamai sun ce abinda aka ne dare masu hasken wata wa innahu la a wani fajr ma'a wato lokacin da lokacin da adda hasken wata to farkon ulwa alfijiri bai bayyana nuna da kamari saboda a hasken wata hasken wata ya rinjaya da nuri ya yi hasken alfijiri haske aw annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu maratan wahidatan ko kuma annabi ya jinke ta sallah asuba sai da haske ya bayyana rana na batun hitowa kan ya shigo masallaci an ya kama da uzuri saboda uzuri suma istamara ala kalabi sannan ya dubi ga sallah sai bisa ga sabanin wannan kamar bi dubu hadisu anas kamar da hadisu anas yake ba da fa'ida abinda naka so ku lura da shi malamai dai sun tabbatar da annabi yayi magana kuma sun tabbatar da anas ya ce ya taɓa yin sallah sai da sa ta waye kan to abin da ya sa ku ga malamai na tawa yin manganu tawili na kowane da wanda ya kai ba su da hujja tabbatattawa da ta samu hadisin ga shi kuma da su kawo ta ba su da shi to mutum ya diba abin da kai yiwa shi yi yawa yana da fa'ida domin ko zamaninsu yana da fa'ida ba zai zamanin mu da kuma kasan zamani na mai gina zamani na na hikima kasar da sai da an kai wani gari sai da an kai mutane sun kaba hitowa sallah ba, saboda hikimar da ta in an yi to sallah asuba kamar mutu ya kai masallaci sai da an kai gaba dai ba su to a sallah ba. A kowane mutum mai kokari ga hitowa ya ce na iya hito bakin gida ne ya ce bai hitowa da hitila kuma na bai yara ba sai ya kawo bakin gida ne ya jiddi ba ya tabbatar da bai hukumi ba ya ce to kuma shi mai kokari na mahi yawa ba ba sai to to mu da adda matsala irin wannan mun samu irin wannan hadisi ne ya kamata mu mu kawo gare mu laki mai tunda annabi na ya faɗi ba wani na kuma hadisin ga bai da illa malama hadisi sun ce sahihi bai da illa to kamata yi mu musulmi inda duk mun ka samu mafaka daga annabi da mu bi da in akwai ita saboda haka wannan hadisi babu hadisin da hi shi dacewa ga sallah asuba yanzu yanzu ga babu hadisin da hi shi dacewa ga sallah mutane su zaman su gida sai sun ga haske ya yi fau da kowa ya taso wa masallaci daga nan har zuwa can inda duk kacin ki mutum kana gane ko wani to ta samu masallaci ko babu illa ko wani mutum ya soke ka kyale shi ka sa annabi na kanta ya kyale shi eh a wabba ka ji shi ba Allah ya taimake mu wa amar raddu ala hadisi da isfari amma waɗanda sun kai raddi ga hadisin gana barin asuba hasi haske ya bayyana wayanda sun kasance wannan hadisi bi hadisi aisha da hadisi aisha inda ibn abi shayba ko gairi da wani ne bilabin da labadin cewa da aisha ta yi ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam salata le wakati al-akhir annabi bai yi sallah ya sallaci wata sallah ga lokacin sa na karshe ba ta kare da wannan ha Allah ya karbe shi yace to a Facebook eh, wasu sun kai hujja shi cewa wannan hadisi kenan ya kore hadisin rahimu obin hadijin mai littafi ya ce to yin hujja da wannan hadisi bita bitamin bai ce ba hujja ta shi kakawa li'anna al-isbara laysa akhir waqt salati al-fajr don haskakawa ba kashe lokacin sallah asuba tun tunda za a yi haka kari rana ba ta yi kowa, hitowar rana shi a ƙarshen lokacin ta saboda haka wannan ba ƙarshen lokaci na bal ruhu. ma ya fi duhu abinda a ƙarshen lokacin abinda hadisin ga zai ba da fa'ida ana bi huraira radiyallahu ana bi huraira radiyallahu anhu ta'ala anhu qal anna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala maza Allah ya ce "Mana yace man adraka min as-subh raka'atan wanda ya samu raka a guda ga sallar asuba qabla an tadalu ash su kamin rana ta fito ba kada su ba, to kun ji ƙarshen lokacin take karshen lokacin take ne ya zama raka a guda ta rage Masu ba ta Kudus, rana ta tutu wannan shi ya karshe lokacin wa man adraka raka'atan min al-asr wanda ya samu raka'a guda ga al-asr qabla an tagruba shamsu kamin rana ta fadi wa qadi adraka al-asr hakika ya samu al-asr kun ga karshen ta wato faduwar rana yace to abin nan al-hijri bai abin nan rana ba ta kullo ba saboda haka cewa annabi bai yi sallah ƙarshen lokaci ba a yi hujja da wannan hadisi a soke hadisan a rafi'u na isra'ili ya ce wannan ba hujja ta cikakka ba don isra'ili ba ƙarshen lokaci na ba ga isra'ili yanzu a haske na iya bayyana na asuba sai a yi sallah asuba kuma a ja dogayen surori a yi natsuwa a yi sallar asuba a kare kuma sannan a sake kusa awa guda alfijiri eh, rana ba ta ba kusa awa guda ba ta yi ba kun ga ba a hujja da shi a ce ƙarshen lokaci na tun da sayar da rana ta yi tun sannan an kai ƙarshen lokacin asuba eh? wane yayi cikin mukutari na yan dai rana ba ta ba yan rana ba ta ba amma darasin mu da mun karo a baya ya ce abin nan isfari in an ka kai lokacin da rana ta yi kusa kullowa to shi addabuni in rana ta yi kusa kullowa wanda daga wannan lokacin tana yi kullowa ko yaushe amma wannan duk abin da muke darasi a nan wato game da sallah asuba na muka magana ni kuma ƙarin ƙarfafa ta ga wannan hadisi saboda lalurar lokacin da muke cikinta lokaci na kamar na amata muku an yi ga yadda na sanya sai da sallah asuba ta yi kusa kakewa gaba ta masallatai saboda wasu abubuwa sun faru daga fitowa alfijiri zuwa abin na sahiya ta yi da wayewa ga mutane masu zuwa masallaci wasu abubuwa sun faru wannan shi ad dalilin da ya sa gaba ɗai mutane sun kaba hitowa sallah da suka zo suka same ni na ce babban malaminsu shugaban malamansu ya fiye tara su ya karanta musu hadisan razo bin khadija din nan in suka gamsu suka gane to duk su cire sallah a asuba sai kowa ya bari zuwa sai almijiri eh, ya yi haske in sa ya tawa ya to duk wani mugu bai hitowa sannan kokari ya kai ya gudu sannan to su hito su yi sallah don tun da dai annabi ya yi haka nan to a yi haka nan ya a ce a bar sallar jami'i gaba ɗaya da asuba ga gari a ce ba a hitowa to wannan hikima ce da allah ya kaddare mu da ganin tattuwa tun da annabi ya riga ya walwale mana wannan hanya tun a da zamani nai to ina gani ya an wannan hanya yana da kyau kamar wadda hanafiya suka ce mazaba hanafiya da mazaba malikiya da mazaba shafi'iya da mazaba hambaliya dukansu ɗan hudu ya ce kulluhun ala mai min rabbi dukkansu a kan shirya suke daga allah to duk inda ta kama a tsare ibada dukkansu ala hudan min rabbi su daga shirya suke daga allah ubangiji saboda haka in malikiya ta yi ƙarhin kaman kamar shafi'iya kakkace shafi'iya ba mutanen kwarai na ba kakka dibin tarin jama'a salihai wa'anda an ka yaba mutanen kirki ka bata su kakka yi hakan Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya sa aljanna koma Allah ya kare mu daga sharrin tawana mu Allah ya kare mu daga sharrin shedan da jama'a sai Allah ya zauna da kasan nan ta mu lahiya da wata hitina wadda muka jiya da wadda mu jiya ba Allah shi mana maganinta Allah ka kama mana tarbiyyar tsiyan gada ka ba mu da wa'anda za ka ba ka kama mana tarbiyyar zuriyar mu gaba da dukkan su mazan da mata Allah ka shirya mana su ka samu su albarka Allah ka ana mana su ta hanyar ka da amma ce Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi nan za mu kwana da wannan darasi namu insha Allah